سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع قال رحمه الله باب إذا اشترى متاعا أو دابة فودعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض أن يقبض وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا fahuwa minal mukta wannan babi har yanzu cikin babin kasuwanci ya ce babin idan aka sai abu ko aka sai wata dabba sai aka batta a wajen wanda aka siya ba tare da an ɗauke ta ba ko kuma ya mutu ya yi cinikin bai karba abin ba sai ya mutu misali in dabba ce ya yi cinikinta kafin ya karba sai ya mutu tana wajen wanda aka siya ma'ana ta riga ta zan mallaka shi ko da bai dauke ta ba ko da bai dauke ta ba domin ana mallakar ah, abu ne idan aka yi cinikinsa asali idan ka ya shiga hannunka ka mallake sa ko kuma ka dauke shi daga inda yake an abinci ne zuwa hannunka idan abin da ba zai ɗauku ba ne kuma misali a baka takardun gida wannan shi ke nuna kamar lake shi to abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma yake cewa lallai duk abin da ya riski abin siya a raye duk abin da ya biyo bayansa misali ko wani na ƙari ne ko aihuwa ne dabbatai ko menene to yana cikin abin da aka yi ciniki a kai za a zuwa ce don ka ajiye dabbar baka karɓa ba sai ta aibu a wajen sai ce wannan aibu wanda ta yi nashi ne ba an gane ko da abin da ya biyo baya wannan mallakar wanda ya siya ne kada haddasa na farwatu ibnu abin magra kada akbara na ali ibnu musilin an hisham an abihi an aisha ta radiyallahu anha kalat da kalla yawmun كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فخبر به أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث قال فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي يعني عائشة وأسماء قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج قال الصهبة يا رسول الله قال الصهبة قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إهداهما قال قد أخذتها بالثمن آه يا كان حديثنا واتو نانا عائشة رضي الله عنها tana cewa yana wahala a ce wata rana ta fito ma'ana an wayi gari face sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidanmu ma'ana gidan Abubakar kenan yana wahala a ce har rana ta fito ta fadi manzala sallallahu alaihi wa sallama bai shiga gidan abubakar ba radiyallahu anhu yace ko dai da sace ko dai da safe ko da yamma lokacin da aka mishi umarni da yin hijira daga makka zuwa madina tace ba mu ankara ba sai muka ga ya shigo daidai lokacin azhar wanda a lokacin bai saba shigowa gidan namu ba yakan shigo ko da safe ko da yamma amma ranar sai ya shigo da tsakar rana daidai lokacin azahar sai aka bai wa abubakar labari an bu cewa ga manzala sallallahu sallama ya zo sai ya ce wallahi ba abin da ya kawo manzala sallallahu alaihi wasallama wannan gida a yau a irin wannan lokacin sai wani al'amari da ya taso ko wani abu ne wanda ya faru ya ce to lokacin da ya shiga wajen abubakar radiyallahu anhu sai ya ce magana ce za mu yi da kai ta fili don haka wanda ke ciki ma'ana ka ce su fita sai abubakar rabu yanzu anu yake cewa ai 'ya'yana ne mata da aisha da asma ma'ana yana da aminta a kansu ko ma wani abu za a tattauna ba za su fitar da shi ba hala sai ya ce a sha'arta annahu qad na nufin fil baka san cewa Allah ya mun izini cewa in fitan yi hijira ba sai ya ce to as-suhbata ya rasulanta zan abokance ka cikin tafiya dama abubakar radiyallahu anhu ya so ya yi jaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ya yi jinkiri yana ce mushi ya jira ya jira to ta yi wannan jiran jinkirin da zan kai domin shi ne cewa zai fita hijira tare da Allah sallallahu alaihi wasallam shi za ya ce suhu ba. wannan abota din sai ya ce suhu ba kana tare da ni ma'ana tare za mu fita hada sai ya ce to ya Allah sallallahu alaihi wasallam ina da wasu tagoyi guda biyu dama na yi tanadin su ne duk lokacin da zan yi hijira zan tafi da su don haka ka ɗauki guda ɗaya ni na ɗauki guda ɗaya sai ya ce na karɓi guda ɗayan amma zan biya ma'ana na siya cinikin ya yi amma ka riƙe a wajen ka zan biya kenan kana iya siyan abu ka ajiye a wajen wanda ka siyar masa ba zai zo bayan misali an yi wannan cinikin idan mota ce misali ka siya sai ka batta a kastan ɗin shi kun yi ciniki sai wani ya zo ya taya da kuɗin da kai ka siya ya fi na wancan ba zai zo ya warware ma ba ba zai zai ce to ai kudinka ya hau yanzu an taya mun kaza ba kafin wasu suna yi kafin ka zo ka dawo abin ka yi ka zo ka samu ya ce Allah baka dawo da wuri ba an siyar ya riga ya siya ya bari a wajen ka ya riga ya zama mallaka shi yanzu ajiya ya bayar yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba ya yi ajiya a wajen Abubakar ya ce na karba amma zan biya don haka a ci gaba da ajiye mun a gidanka sai na yana iya siyan abu ya ajiye a shagonsa. da haka ba za ka matsa mishi cewa ai ciniki bai yi ba ko ka ce a'a kayan nan fani na gaji da ajiyewa duk wanda ya zo zan siyar masa kayan zuna wani kai ajiya na baka akan aka yi haka ciniki ya tsawo an gane ko babu laifi shi ya sa babin da ya kawo ce idan tara mata an auda batan fawada abu inda bai to idan ya sai kaya ko ya sai dabba ya ajiye ta a wajen wanda ya siya wannan bai nuna cewa ciniki ya tashi yana nuna mallakar sani babu باب لا يبيع على بيع أخيه ya yasumu ala sawmi akhihi hatta يأذن lahu aw yatu a yanzu wannan babi ya shiga babi ne na na dubba abubuwan da ya kamata a kiyaye su wajen mu'amala wajen cinikayya ya ce babin kada ya yi ciniki a kan cinikin ɗan uwansa kar mutum ya yi ciniki kai ka zo ka ce ma mai kayan wani da naga ya kai kayan nan ka kashe cinikin ni zan biya kaza wannan an hana wala ya sumu ala sauni akhihi kada yayi tai in ya ga dan uwan shi na tai shi ma ya zo ya taya ba a yi ka bari sai ya fita tukunna hatta ya azana lahu sai in ya masa izini au ya turuka ko ya ga cewa shi bai da bukata ya tafi sannan kai ka shiga a wannan manufar wannan shine ba a so a samu kiyayya da gaba tsakanin musulmi domin duk wanda ya yi ciniki ka zo ka yi ciniki a kan nasa kuma aka siyar ma aka ki siyar masa biyan da ya kai zai ji ba daɗi a zuciya zai ga kaman ko an wulakanta shi ko an raina shi ko ko kuma an ci masa mutunci mutum ya zo ya fara taya abu sai kai ma ka zo ka fara taya wannan abin da yake tayawa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku yi ciniki akan cinikin dan uwansa haka nan kuma kada yayi kai akan tayin dan uwansa har sai in ya nemi izininsa, sa wani abin nan ya zaka yi ko ka na taya an gane ko قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك an عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه kada ɗayanku ya yi ciniki a kan cinikin ɗan uwansa kuma wannan kira ne ga ba wai shi kanshi ma mai ciniki a kan cinikin ɗan uwansa ba shi kanshi mai siyar da kayan bai halatta ya buɗe ƙofar da za a yi wannan abin domin halin da ya shafi ɓangarorin guda biyu shi irin cinikin in an yi shi ba a cewa bai yi ba cinikin ya yi amma kuma an saba ma Allah an yi abin da yake na haramun ne amma ciniki ya yi wannan shi ne abin da wasu malamai suka saba suka ce a a tun da hani ne manzana sallallahu alaihi wasallama in ya hana abu to in ka yi abin nan abin nan ya lalace don haka ba ciniki Wasu suka ce cinikin ya yi sai dai an saba ma Allah an yi saban na aliyu ibn abdullahi kada haddasa na sufiyan kada haddasa na Zuhri, an sa'id ibn musayyabi an abi hurairah ta radiyallahu anhu kada na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yabi a haɗirun libas قال ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها أولنا حديث نا أبو هريرة رضي الله عنه يتشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا يهني أكم متمن mutumin gari mutumin da yake dan gari ne dan birni ne ya yi ciniki ga mutumin ƙauye ba ana nufin an hana mutumin birni ya sayar ma da mutumin ƙauye kaya ba a'a ka zama dillalinsa aka hana ka bar shi shi ya je ya san yadda zai yi da kasuwarsa amma so da yawa za ka ce mishi ya turo ma kayan nan daga ƙauye ba sai ya zo ba sai abin da ka tura masa ko aka an hana wannan saboda da yawa wanda yake gari shi ya fi sanin ya kasuwa take shi shi mutumin ƙauye bai san a kasuwa take ba wani kaga ya shigo kasuwa daga kauye ya ruko akuyarsa ko ya zo da kaza ya zo ne ya siyar ya yi awon abin da zai je shi to da lokacin da aka ce mutumin gari ya gane mutumin kauye ne ya shigo bai da wayo zai iya sa ya karbi wannan kayan nasa ya je ya siyar sama da abin da shi yake tsammani kuma ya kawo masa abin da yake kasa da haka shi yasa aka ce kada mutumin eh, wanda yake dan gari ne ya siyar da kaya ga ko ya zama wakili ko kuma dillali ga mutumin da yake na ƙauye Allahumma sai in shi da kanshi ya kawo kanshi wajensa cewa ne sai ka ce miki to zo mu je kasuwar a yi ciniki a gaban mu je ka ga yadda ake ciniki ko kaga sai a yi a gidansa amma mutane ba su yarda da wannan to manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan haka shi ma wannan hanin ma'anarsa shine kar ya zama ya haifar da wata gaba da kiyayya dan ya koma aka zo aka ce mishi ai mutumin nan da ka je ka kai masa kaya ba haka aka ziyar ba kaga me zai faru za a samu kiyayya da gaba haka nan yace wala tanajashu annajash shine asali ma'anarsa ka zabiri dabba ta farauta in kana so ka kama ta sai ka zabure ta in ta yi can sai ka kare ta ta can to shi ne annajash asali a harshen larabci amma abin da ake nufi da shi a babin cinikayya da kasuwanci shine mutum ne zai zo ya daga kayansa na siyarwa kamar yadda ake ake gwanjo ba kayan gwanjo ba yadda ake gwanjan kaya yadda ake auction mutum ne zai zo ya tara ko motoci ne ko menene zai siyar da su sai a ce to an ɗaga wannan nawa za a biya wani zai ce na biya kaza na siya kaza ko sai a ce akwai wanda zai ƙara a kai sai wani ya ce ni na ƙara kaza a kai wannan asalin kasuwancin ba yake abin da aka hana shi ne najashin da yake ciki najashin shi ne shi mai siyar da kayan zai ɗebo wasu sojojin haya sai ya jefa su cikin masu tai an gane ko don haka kai ko ba ka san siyan abin shi wancan bakinsu ɗaya da mai siyar da kayan in ka taya kaza sai shi wancan da ba siya zai yi ba sai ya ce ya ƙara kaza don shi ya tunkuɗo ka kai kuma ka yi ƙari a kai amma bakinsu ɗaya wannan shi ne na jashi ko da yawa wasu masu gwanjo suna yin haka zai ɗebo mutum ne aka hanya shi an gama cikin zai fitar da shi shi to ga aikin da kama an fitar da kai haka wani ne da ake so a cutar shi in ya ji an faɗa kuma shi lalle yana son abin amma iyaka ta yin da yake son abin yana da iyakarsa to sai wani ya zo shi kuma a tashi a cikin masu tayawa shi ba ba ya zai ba sai sai ni na ƙara kaza dan ya tunkuɗa wancan shi ma ya ce ya yi ƙari to haka suke ana jefa su ne a cikin masu masu abin nan masu sai amma su ba su ya za su ba to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ne yace wala tanajish in san za a ta karanta hadisin mutum bai san haka yake ne ba to wannan shine najash dan haka an hana yin najash in za a yi gwanjan a yi gwanjo kowa ya tsaya dan haka wasu sukan haɗa kai da wasu mutane sai su watsa su a ciki sai je ka tsaya ka ƙara kaza in wancan mutumin wani ya zo ya ƙara to in ka zo ni zan fitar da kai domin nau'i ne na yaudara shi ne bai ulgara bai cinikin yaudara wannan wani nau'i ne na yaudara Ƙada wala ya bi urajulu ala a akhihi kuma kada mutum ya yi ciniki akan cinikin dan uwansa mutumin dan uwanka ya zo ya yi ciniki an sallama masa ka zo ka ce to ni na ƙara kaza akan abin nan yace wala yaqtubu ala a akhihi kada ya je yayi nema akan neman dan uwansa nema na aure kenan misali ka san cewa wane ne ya je ya nemi izini aka bar shi ya fara neman auren kai kuma sai ka je ka samu wani kakanta ko wani kanin mahaifinta sai aka shigo da kai ta baya yayi wancan ba mutumin kwarai bane wannan ba za a tafi da shi ba dan haka ga wani an kawo shi ko sai ya zo ya fara nema wani na nema a lokacin da aka yi hannun ne lokacin da har an samu daidaituwa misali an amince masa ya zo ya fara nema ida har ya ba sadaki sai wani ya shigo a suna shigowa da wannan shi aka hannun amma idan kawai ba a samu wannan karkatan ba suna kiran shi a rufon ma'ana ba a samu daidaituwa ba tambaya yayi aka ce ya je ya nemi amincewarta ya je kila ba ta amince ba wani ya sake zuwa shi ma yi tambaya aka ce je ya nemi amincewa wannan babu daidai amma wannan ya je ya nema din an samu amincewa an daidaitu har wasu sun shiga ciki misali magabata ta wannan ba magana wani ya zo ya nema a wannan lokacin har sai abin da sai wancan ya gagara sai wancan neman ya kare ko an samu sabani ko an rabu to shine sai wani ya shigo domin shi ma wannan din kamar ciniki ne akan cinikin dan uwanka a duk mutumin da kake nema ya zo ya sa kafa tare da kai yana nema ake ma ba ka so ba ko za a dinga ganin shi abokin gaban ka ne domin hakan yana haifar da gaba tsakanin mutane wasu zai ka ga aminai ne amma kuma wannan abin ya haifar musu da gaba to shi yasa aka yi hani a kai haka ne yace wala ba za talaqa ukhtiha hali takfa ma fi iya. kada mace ta je ta nemi a saki yar uwarta dan an sake ta ita kuma zuwa aure ta wata ba ta da waye wata kuma ba ta san cewa cutar da ita za a yi ba wata za ta yi ta kunno mata wuta daga wajen gila kawarta ce ko wata yar uwarta ce amma ya fi faruwa da kawaye za ka yi ta ziga ta ki yi kaza karki yadda da kaza karki yadda da kaza daga ƙarshen ƙarshe ma ta ce ke ki je ki ce ma ya sake ashe ita tana nan tana kanta shi da ya sake ta ya rabu da ita ita kuma sai ta sako kai to duk irin wancan ga da abin da zai haifar da gaba da kiyayya tsakanin al'ummar musulmi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akai hala babu bai'il muzayadati babin wato ciniki da za a yi a ƙara wani abu a kai kala wa kala abba ya ce abba daga cikin tabi'ai yake cewa na riski mutane la ya rauna ba ba'asan bi bai'il maghanimi fi manyaji abin da ya shafi ganima mutum ne an yi raban ba, an raba an ba kowa nashi sai wani ya ɗaga nashi kayan bai da bukata ya ce shi kudi yake so zai siyar sai wani ya taya masa kaza sai wani ya ce na ƙara kaza cewa cikin ganima wannan ba laifi amma ba a cikin kuma wannan ciniki na asali ba wasu sun takaita shi akan abin da ya shafi ganima ne in a ganima ne wani ya daga abu zai siyar wani yana iya ciniki wani ya yi ƙari akan cinikinsa wannan babu laifi don a ba in ya ce na riski mutane yana nufin ya riski sahabbai domin na abdullahi dan abbas in ya ce yaruki mutane yaruki wanda suke gaba da shi suna ganin ba laifi yin haka shi ya takaita shi akan almagani akan ganima ta yaki kala haddafana bishir ibn muhammad kala akbarana abdullahi kala akbarana al-husainu muktibu an aba ibn abi raba an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma an rajulan a'taka gulaman lahu an duburin fahtaja فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني قال فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه cewa wani mutum ya yanta bawansa amma tawar a rataye yake ya rataya shi da mutuwarsa shine ake kiran shi almudabbar mutum ne yana da bawa ya ce duk wanda na mutu ka yantu da haka in na riga ka mutuwa kai ka zama ɗa ne yanci wannan ana yi yantawa ne da haka shi zai yi ta jira ila duk sallah an yayi sai ya ce Allah ka kashe shi dan ya sami yancin shi eh to haka ne dan ya ce eh, duk wanda ya mutu kai ka zama ɗa to aga ga ka yi burin mutuwar sa dan ka sami yanci to mutumin bayan ya yi haka kuma sai wata bukata mai tsanani ta fado mishi yana buƙatar kuma ya siyar da bawan yanzu bayan ya yanta shi eh, in kafin ya mutu zai iya siyar da shi ke dama ya ɗaura ma kansa eh, yana iya cire wannan sharar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba a wajensa ma'ana ya karba kila ya mayar masa da kudin sa sai ya ce to ni kuma zai siye shi a wajena ce sai Nu'aym ibn Abdullah ya siye shi da dirhami 400 ko takwas, sai ya biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba wannan mutum almuhim babu laifi cikin irin wannan ko cinikin bayi ko cinikin abin gani ma cewa ba laifin mutum ya yi ƙari a kai a ziyarma da wanda ya yi ƙari hada babu najash ya gabata wa man ƙada la ya juzu zalikal bai'u da kuma wanda ya ce irin wannan cinikin bai halatta ba kamar yadda ya gabata قال wa ابن ibnu abi aufa an najishu akilu wahuwa huwa khida'un batilun la wannan Abdullahi ibn Abi Aufa yake cewa shi mai najashin nan wanda za a sa shi yayi karin kudi alhalin ba ya zai yi ba ce wannan ya maciye riba ne domin ƙari yayi riba shine ƙari ai ziyada ƙari ne sannan kuma ka'in maha'inci ne Wahuwa huwa kuma wannan yaudara ne batilun kasuwancin in an yi ya ɓaci layin ya bai halatta ƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallama alhadi'atu fin nar manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce alhadi'a ha'inci a kasuwanci tana kai mutum zuwa ga wuta da haka ha'inci a kasuwanci wuta ne duk wanda ya kasuwanci ya ha'inci ya ci daga abin da ya na kasuwanci ta hanyar ha'inci da yaudara to wannan ya ci wuta a cikinsa wa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad duk wanda ya aiki wanda ba irin namu ba wannan Allah ba zai karba ba kenan yin ciniki da ha'inci bai cikin aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi bai yi ba duk wanda ya irin wannan cinikin kasuwancin bai yi ba kuma ya ci haramu da haka inda za a kai kara gaban alkali zai warware kasuwanci mai da wancan kudinsa kuma ya dadaftar da wannan قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش فقال صلى الله عليه وسلم يا هنا kasuwancin ƙari alhalin kasan ba za ka siya ba shi ne na jashi hana babu bai'i algara wa habalin habala babin ciniki na yaudara shi na jashin ainihi ne na yaudara kenan duk kasuwancin da ake yaudara a cikin shi bai yi ba kuma yana nan kala-kala nau'i-nau'i ne daban-daban ah, misali ah, kaman kamfani su ce fitar da sun fitar da wata kyauta ga duk wanda ya sai katan kaza ko kuma a ce an sa wata kyauta a cikin ko karkashin murfin abu ko a wani kwali duk wanda ya bude ya samu wannan abin za a shi kyauta za ka iya sayan kwali talatin baka samu wannan kyautar wannan yaudara an yi ne don a tunkuɗa ka kawai su kayan ya musu yawa ne ya jike sun riga sun yi shi ba sa so su yi hasara shi da haka in ba wannan hanyar suka yi ba kayan ba zai tafi ba da haka shi kuma mutum yana da faɗai. da haka da ya ji an ce akwai wata kyauta da aka saka ta kaza mutum kiret ɗin kwab ne ko na fanta guda ɗayan ya sha ta ishe shi amma zai zo kiret ɗaya ya ta budewa don ya samu wannan ko ba zai samu ba ko a kiret ɗari da ƙyar a zama wannan kyautar ƙwaya ɗaya to kaga wannan kasuwanci ne na yaudara ha'inci ne saboda asalin mutum bai da buƙatar kwalba talatin kwalba ɗaya ke da buƙata da ita to kaga wannan nau'i ne na yaudara nau'i ne na yaudara haka ana ciniki da yawa na yaudara da abin da ya zama akwai cuta a ciki akwai yaudara a ciki to wannan kasuwanci ne da bai halarta ba wa habalil habala habalil habala wannan ciniki ne irin na jahiliya shi ma yaudara ne mutum ne zai ce ya yi cinikin dabba amma ba ita dabbar ba abin da ta aifa ko abin da ke cikinta in ta aihu shi abin da za a haifa kuma wannan na cikin shine aka siyar ma wake da tabbacin wannan ita ga dabbar ita ce a tsaye tana da ciki sai aka ce ma an siyar ma da dan abin da ke cikin cikin mana har sai an haifi cikin shi ma ya girma in ya aihu to wannan aka siyar ma ka ba da kuɗin kuma yanzu a ga wannan yaudara ne yaudara ne ƙararra wanda ya sani ya san cewa yaudara to amma suna yi a jahiliya Ƙada حدثنا عبد الله بن يوسف an أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل الحبل كما إجياني كما kulli ko yace na sai wannan raƙumar taka amma bazan biya kuɗin ba sai ta aihu yar cikinta ta ta aihu ka cinye masa kenan ko to duk wannan shine habalul habala yace wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliya yan jahiliya ne suke irin wannan cinikayyar kana rajulu yabta'u aljazura mutun ne zai sai rafumi ila an tuntijan naka yace har sai lokacin da ta aifi mace summa tuntiju allati fi batniha sannan wacce take cikin ta ita ma ta aiwo a haka ake ciniki kaga ciniki ne na baka san menene a gaba ba baka da tabbacin za ta aihu ko baka da tabbacin wacce za ta aifa din ita ma mai aihuwa ce to kaga nau'i ne na yaudara kamar irin cinikin da za a sama cinikin agent agent ne suke cinikin kai baka san mai kayan ba wannan zai ce ma shi ma ba shi akai wannan in kai ciniki ya ce shi ma zai je ciniki da wane kafin akai asalin ciniki ko a kai asalin ga mai abu eh, babu laifi idan mutum ya sa kayan shiga wakilai su ne dillalai ne dillanci ba haramun ba ne an gane ko amma abin da ake a dillancin ne na haram yake zama haramci misali ai dillali wakili ne ai kai ne za ka siyar da abin kila ba ka da lokacin da za ka je ka yi wannan cinikin ko ba ka san masu siya ba sai ka sami ejen ka ce to ga gidana na baka na bayar da shi in an samu wanda zai biya kaza a siyar a kawo kai kuma zan biya ka wani abu zan ba ka fasin kaza ba shi ne dillanci ba ko to shi dillani zai iya rike gidaje guda goma ya tara a wajen shi kuma ya ce kai da zaka mishi dillancin duk da yake wannan sharafi ne babu laifi ya ce to zan je na ma dillancin abin nan ka ba da kudin takalmi sai ka ba da kudin takalmi ma'ana ai ba zan je na yi ta yawo haka kawai ina neman masu siyan gidan nan ba dole sai ka ban wani abu wanda ni ma zan dinga hawa mota don ba aljihuna zan dinga biya tun da wakilin ka ne dole za ka biya shi wannan abu har san da aka samu gidan to matsalar su da suke shiga kai wai da za ka sai gidan kai ma za a ce sai ka ba da wani abu to wannan shi ne inda damuwa take zuwa ni da zan sai abu ina ruwana da wani abu da za a ce la'ada ciki da waje ka je dai wanda ya baka gajiyar ka nema a wajen shi amma ni siya zan in na ga dama na ma wani ihsani saboda ka kawo min kaya na siya wannan ganin dama na ne amma ba wajibi bane to amma matsalar su dillalai sun dauki wannan cewa wajibi ne in ma ba za ka bayar ba za a ce ba za a siyar ma ba to kaga inda barna take shiga kenan don haka ni ne nazo misali na jojen dillali nake ce mishi eh, ina son gida an samu gida a waje kaza ina so sai ce ai akwai gida to dan na yi ciniki dole na biya sa na dole na biya shi wani abu ba ina ga dama ne in bashi ko kuma in je in samu shi mai kayan in je in yi ciniki da shi kai tsaye sai dai in shi ne ya ce je ka samu dillali na ko wakili na kaga wannan wani magana ne ba amma kai da zaka sai abu an yanke ka shi wancan da zai sayar shi ma an yanke shi yanda aka sayar ba aka za a gaya masa ba to kada inda matsala take shigowa ne. Don haka dillanci ba laifi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wakilai yakan tura aje a mishi siyayya kuma abin suka yi su zo su gaya masa ga abin da aka yi wannan ba laifi bane amma laifi shine mutum ya yanka wani abu wanda yake ba na ka'ida ba ya shigar da shi cikin kasuwanci sai ga kai kana nan kana jiran gida sai shekara goma ba a siya ba kuma wasu suna ta tayawa a yanda kai da kai ne zaka karbi wannan abin da ka siyar shi kuma ya je ya daura nashi akai wasu kuma su masu kayan ne suke cewa to na baka a kaza amma duk abin da ka daura na ne wannan shi ma yaudara ne ai ai ta iya yiwa abin nan ba zai taba wuce kazan nan da aka bayar da shi akai ba dan shi ya san kima gidansa misali duk wanda ya san gidan shi daki guda biyu ne kuma a a tudun azurfa yake ya san gidan nan ba zai kai miliyan biyar ba ɗaki ne ƙwaya biyu kuma ba a kashe shi ba ma sai ya ce to na baka ka je in an siya miliyan biyar na siyar da abin da kuma ya farga dama ka ɗaura a kai ya ga ai ba zai yi ba cikin duwatsu ne ba ba hanya ba ruwa wani ya da miliyan biyar wani ya da miliyan biyu ma ba zai siya wannan ɗakuna ɗakuna biyu ko wanne haka da haka su kuma sai ta galla zama abin sai a yi ta wahala komai ya tashi saboda su ma suna so sai sun samu fita a ciki to ire-iren waɗannan abubuwan su ne abin da suke suke suke ɓata ciniki قال باب بيع الملامسة وقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه akwai bai cinikin da suke kiran shi bai'ul mulamata ma'ana taɓawa. wannan duk kasuwanci ne da ake lokacin jahiliya an gane ko mulamasa za a zo ne kawai sai ka sa hannunka za a ce to ga kayayyaki na a jahiliya suke in yadi ne in tufafi ne sai a ce ka sa hannunka duk wanda hannunka ya taɓa a kai to shi kenan cinikin akan shi ya fata, ko ya ma ko bai ma ba ka za a biya ce ka biya kudin an yi ciniki duk wanda hannunka ya ta fada a kai shine naka ka iya tabo yadin da bai kai naka ba ila kana neman yaji biyar ne sai ka fada ya fada kan mai yaji biyu da rabi kuma har ga an karbi kudin ka aka ce to shikenan ga kayan azubi za a dan lullube su ne ko da wani abin na ce duk wanda hannunka ya taba shine naka har wani yaudara ne tunda baka gan shi ba ko misali munabaza shine mutum yanzu kana tafiya ya fi faruwa a manyan birane kana tafiya akan hanya sai kaga yaji yaji yaji ya a akan hanya mai koma ga yaji kaza baka bude baka san abin da ke ciki ba sai a ce ai yaji kaza ne sai ka yi ciniki ka je kana ya sai kaga kwali ne a ciki abin da aka tsattsaure aka tsattsaure yaji biyu ne sai aka yi ta mushi naɗe aka sa kwalaye da waya sai ka je ka bude sai kaga kwali duk ana yi ba zama irin wannan cinikin kan hanya ko ya je ma waya ya ce ga ta nan ta ce sabuwa ce sai baka buɗe baka gwada ba to bai halatta ka yi ciniki ana tafiya haka akan hanya gara ka ga abin da ke cikinsa to duk hanyoyi ne na cin dukiyar mutane ta hanyar barna da yaudara قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة شو من ذال صلى الله عليه وسلم يا يهني أكم منابذة ليه منابذة يتي وهي طرف الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يكلبه أو ينظر إليه shine mutum kawai ya je goma kaya kafin ka buɗe ko wani abu ya ce to ciniki yayi wannan jahiliya ake ko baka gani ba wa naha anil mulamasa yayi hani akan mulamasa wal mulamasa shi kuma lamsu thawbi la yanzuru ilai ka taba tufafi baka gan shi ba wani lokaci a kiran shi bai'ul hasad za a baka tsakuwa ne za su tara kamar tsakon kuni haka za a tara shagon na ce ya jera kayan sai ya karbi kudinka ya ce to duk in ka jefa tsakuwa duk wanda ya sada kai shine naka kaga wannan duk ciniki ne na yau da zai iya fada kan abin da kai bai ma ba kuma baka yi saka ruwa cinikin ba haka suke yi kuma shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai ya hana du wadannan nau'i na kasuwanci saboda yaudara ne kada kutaiba qutaiba kada haddathana abdul wahhab kada haddathana ayyub an muhammad an abi hurairah radiyallahu anhu kada naha an libtataini manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan nau'i na sanya tufafi guda biyu na farko shine al-ihtiba shine an yahtabi rajulu bi al wahidi mutum rigar shi kwaya ɗaya ce ma'ana tufa ne da shi wancan lokacin ba su da wadata na tufafi tufa ce kawai ke da ita doguwar riga amma bai da komai kuma a ciki to sai mutum ya zo ya dukunku ne kanshi a cikinsa to wannan an hana saboda zai nuna tsaraicinsa shine al-ihtiba wannan zai iya nuna masa tsaraici to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan irin wannan zama din shine al-jalsatu samma mutum zai zauna ne kamar dutse ya takure kanshi a waje da dan rigar kwaya ɗaya ce zai hada misali gwiwarsa da kirjinsa sai ya tattare kanshi da tufafi to tufafin kuma iyakacin shi saman gwiwar duk inda ya daga gwiwa za a ga al'auran shi ta ƙasa to shi yasa aka hana wannan da haka ya hana irin wannan sanya tufafi shine yace liftataini thumma yarfa'uhu ala mankibaihi ko kuma kaman yanda abin nan eh, wasu kabilu suke yi da yawa kabilu suna yi eh, a ƙasa arewa dai ba a cika yi ba sai in ka samu waɗanda ba ba hausawa ba shine kaman ɗaure tufafi ta wuya haka ta baya ana samun mafi ko tufafi ne yi guda ɗaya amma mutum ya sa shi sai zo ya daure ta baya sai bar nan shi a faye to wannan tufafin ka biya mu yanda mutum zai zauna ba a ga jikinsa ba yana yiwuwa ba zai yiwu ba shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ma dai ka dauko shi ka dawo da shi kugun ka ka daure ka bar saman ba Mai ya fi ya fi fitina ya fi fitina to ya yi hani akan wannan wa an bai a kuma ya yi hani akan cinikayya guda biyu allamat allamat shine wato wannan taba tufafin baka gani ba wanda ba shine kuma a jeho ma tufafi kawai a ce ga abu kaza to wannan din yayi hani akai ala babu bai'il munabadati wa qala anas irin wancan hadisin na hasan na annabi sallallahu alaihi wasallam anhu قال حدثنا isma'ilu قال حدثنا مالك عن محمد بن Yahya, بن حبان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابلة قال حدثنا عياش ابن الوليد <clears throat> قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين وأنتم كما يا الملامسة والمنابلة قال باب النهي للبائع الا ibila walbakara الابل والبقر والغنم وكل محفله من صلى الله عليه وسلم يا يهني akan wato a tafin ko kuma a shine idan dabba ana so a siyar da ita ta riga ta tsufa musamman wacce ake kai ta kasuwa don a amfani da nonanta don ida abinda mutum zai siya na dabba in an kai kasuwa ko dai ya siye ta don ta masa noma wannan kuma lafiyayya yake so mai ƙarfi ko ko kuma ya siye ta don ya yanka ya ci nama wannan ma na zan lafiyayya ko kuma a shi bukatar shi kawai nonon da zai tatsa a jikin dabbar Shi ne bukatar shi to yawanci dabba abinda suke mata sawa'un raƙumi ne ko saniya ce ko akuya duk ana musu in an san irin wannan ne to sai a ajiye ta a gida sai a ɗaure ta daga sama za a daɗe ba a tafe ta ba don zai dinga taruwa yana taruwa yana cika kuma in wani abin nan namiji yana mata barbara zai taru to idan ya taru bayan an ɗaure da dan wani zare haka to sai su kawo wani mai su shafe saman inda suka ɗaure da shi bayan sun kwance ba za ka taba gane an daura abin nan ba zai zo yana sheki ma an ka ganta ma za ka dauka wata budurwa abu ya ce ko tinkiya ce da haka da an kai kasuwa an baka gane ba sai ka siya kana siya kana ganin cewa a'a lafiyayya ce za a samu nono da ka je ka tatsu kwano daya to nuna ya kare kenan ba zai karar zuwa kusuma wannan shi ake kira tasiriya wannan ake kira tasiriya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hanyar a kai saboda cuta ne ake. ai ga haka kai ta yadda take nan mutum in ya shi gani ya siya a haka to wannan ya rage na nashi shine ce wa su wal musarratu allati surriya nuha wa na fihi wa fadan Yuhu yuhla ayyaman ita ce wacce ake matsi nonanta kuma a daure shi a tara shi ba za a tatse shi ba na kwanaki da yawa wa aslu tasfiyati asalin shi shine aftul ma idan ka murke ruwa a wani abu yuqalu minhu taraytu al-ma'a idha habastahu da haka shi ake kira tasriya matse nono sai mutum ya dauka haka din to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kasuwancin bai yi ba haramun kuma idan an yi kasuwancin fa ya baci kana iya dawowa ka ce a baka kuɗin? kamar yadda zai zo cikin hadisin wanda ya sayi irin wannan yana da ɗayan zafi guda biyu kamar yadda zai zo kala haddasa na ibn bukai kala haddasa na laifu an ja'afar ibn radi'a ta an il'arar kala kala abu hulaira ta radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wa sallam la tusarru al-ibila wal ghanama faman ibta'aha ba'da ba'du فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وساع تمر ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساع تمر وقال بعضهم عن ابن سيرين ساعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا وقال بعضهم عن ابن سيرين ساعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر أولا حديث na abu huraira ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ku yi ma'ana ku ɗaure ma dabbobinku ko awakinku ko shanunku ko ragumanku kada ku ɗaura nonansu saboda rudin wanda zai siya yace to fa man ikta'aha a duk wanda ya siya a haka alhalin bai sani ba yace fa huwa bi khairin nazarin? yana da zafi guda biyu bayan ya riga ya tatsi nona a gida yana da zafi guda biyu dan ta iya yiwa an ka kawo mishi yace shi bai yadda ba in dai zai karba sai dai ka dawo mishi da nonon da ka tatsa ko zai ce ya yadda zai dawo ma amma nonon da ka tatsa ina yake to shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da zafi guda biyu in sha'a amsaka in ka so ka rike ka ce ya je shi da ya cutar shi shi da Allah idan kuma baka yadda ba wa in radda ha, in ka so sai ka dawo da dabbar wa sa'a tamri sai ka kawo sa'i ɗaya kuma na dabino ka bashi sai ya fule sun wannan nuna me yasa aka ce a kawo sa'i ɗaya na dabino na dalilin shine ba a ce ka kawo nono ba don nono ka tafa saboda nono in ya riga ya fita ba zai taba koma inda ya taba kama a tafe shi da haka ba za ka taba iya kawo mishi wanda ka ba shi nono in ya riga ya fito a cikin ya riga ya canja kuma yanayi ai asali san da yake fitowa a madara yake fita ko to aina za ka je ka samu ka kawo masa irin wannan exactly irin wannan ba zai yi ba to sai aka duba abu wanda yake mai kima ne da za a iya karban shi manzala sallallahu alaihi wasallam mai kimanta kamar an yi valuing ne ce to daidai nonon da aka tatsa na wannan dabbar in aka ba da sa'i ɗaya na dabino to zai iya maye gurbin wannan to sai za aka ce a ba da nono da kuma sa'i ɗaya na dabino an gane ko da sa'i ɗaya na dabino wannan kuma shine fatawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kowane zabi mutum ya dauka yayi in ya ga dama ya rike dabbar shikenan ya hakura in ya ga dama kuma ya dawo da ita ya bada sa'i ɗaya kuma sai a bashi kudin shi a dawo masa da kudin sa wannan shine abin da yazo wasu suka ce yana da ko sa'i na abinci amma dai sa'i na dabino domin dabino shine abinci a wannan lokacin an gane ko Ah, haka nan ya zo lafazi cewa daga ibnu sirin yana da zaɓin kwana uku in ya wuce kwana uku shi kenan an ba shi grace na kwana uku ne ya zaɓa abin da yake so amma dai wasu ruwayan sun zo ban da wannan kwana uku ne kala haddasa na musaddad kala haddasa na mutamin kala sami ito abi ya kulu haddasa na abu usmana an abdullahi ibn masud radiyallahu anhu kala man ishtara shatan muhaffalatan faradda ha fal a ma'aha sa'an min tamrin cewa duk wanda ya sai tinke yadda aka mata wannan daure din to ya mayar da ita amma ya mayar da sa'i ɗaya na dabino wa naha annabi sallallahu alaihi wa sallama an tulaqqa albuyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani akan tare na yan kasuwa a dinga taron su a hanya ana siye kayan domin wannan yana kawo tashin farashin kaya dan za a dinga zuwa har gonaki har ƙauyuka ana siya kayan to za a dinga tara su ne ba zai zo kasuwa ba sai a zo kasuwa a rasa kuma abin da yake faruwa kenan yanzu wahalar da ake na abinci akan wannan wasu suna nan suna da ejen ejen ɗinsu shi yana zaune yana da kuɗi a hannunsa haka zai tura mutane can ƙauyen yana da ejen kaza zai ce duk gonakin nan da aka je ka je ka siyo mu in ya ga dama zai ɗaura musu wani abu a kai in ya ga dama kuma zai ce zai ce diyan da suka siyo shi zai biya su shi ko nawa suka kawo mishi zai iya siya da haka aka zo aka zo aka zo sai a tara duk sai ya koye sai ya tara su ko kaga shi bai bar abincin ya kai kasuwa ba shi kuma ya kwace a hannun wasu da haka dole a zo kasuwa a samu babu abinci to kaga sai a dinga cewa ai gwamnati ta kasa abinci ya yi tsada ba a ba da taki ba ba duk wannan ba shi ba ne dalili mu ɗin ne mu ne dalilin mu muke to wannan kuma me yasa ba a faɗan shi a cikin dalilin shi ma aida shi ne ma babban dalili tun da shi yanzu ma sai da abincin ya fito tukunna shi maganar ke ai abincin bai riga ya zo ba to amma yanzu abincin ya zo yana hannun mutane an je an kwace an boye shi an tara shi waje ɗaya ba a kai kasuwa ba waye hana abincin zuwa kasuwa mu muka hana shi da haka mu muke cutar da kanmu Haka dole sai mun ji tsoron Allah. Duniyar nan da ake neman tara ta ba wani abu ba ne. Hmm. Mutum ya gama tara sai zuya tafiya bata. Ya baji wasu su gada. Ƙali Addasa na Abdullahi Yusuf ƙalla Asbara na malamin ana abin zina a kan yi la'a raj a Anhu a annar sallallahu alaihi wa sallam, la talaqa ruwa ta Wala ya bi ba abin alabai ne ba, dole ta na wala ya bi a ولا تسر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سكتها ردها وساء من تمر abin da ya zo kawai bako a wannan hadisin shine la talaqaw rukban kada ku tare yan kasuwa a hanya kafin su zo kasuwa Bana wanda suka ɗebo kayan suka zo kada ku tare su a wajen kasuwa ku saye kayan ku bari su shigo da shi kasuwa kasuwa ta yi halinta amma an kun tare su za ku iya ma'ana sai a ce an samu haif ma'ana farashi ya hau domin duk wanda ya saya a hanya ba zai kawo zirin da ake sayarwa a kasuwa sai an yi ma wahala na sai da na je na yi kaza kudin mota kudin waye kuma duk ba haka ba wani ma yana ajiye da kayan ya kai wajen wata biyar da ya ji an ce wani abu ya faru zai ce to wannan tsofaffin kayan ya kara musu kuɗi? haka to wannan mu muke wahalar da kanmu da kanmu wanda zamu za mu yi hakuri mu bi shari'ar Allah mu bi karamar riba mai albarka ya fi mana riba mai yawa marasa albarka wannan shi din shi abin da yake faruwa kaga ana ta wahala kullum yau ka sai abu kaya au yau mudu an ce ma ɗari shida jibin kaje ka ba ce ma ɗari tara sai ka rasa ta ina ɗari uku nan ta ƙaru da dai abin da aka fake da shi shine an ce an ƙara kudin mai yanzu an fi shekara biyu ba a ƙara kudin mai ba sai ba ce mai yayi wahala yanzu duk inda ka je mai ma har da na zubarwa a fahimta na sun zaka siya ka zubar ka zake siya ba wanda zai ce mako dan ba a layi ko ana layin mai yanzu to da sai a ce ai mai ne kudin mai motocin sai an ɗebo abin nan to yanzu kudin yana nan kudin man a inda yake ya kai shekara nawa a haka ya nan 165 ko shekara nawa na da biyu ko da biyar da biyu shekara nawa to ai ba ƙara kudin mai ba to me ya ƙara kudin abinci <laughs> shi ne sai a tambaya kuma me ya ƙara eh dala mu da dala muke sayan abincin nan irin da zaka siya na masara da dala zaka siya shi eh ai abin tambaya ne shi irin da zaka biya da dala zaka biya shi in ma biya zaka yi amma aikin wanda zaka biya su da dala ake biyan su da me ake biyan su ba ka tashin dala daban sannan abin daban wanda wani abu ne kawai da laifi ne da saban Allah ya yi yawa laifi da saban Allah ya yi yawa yasa duk inda saban Allah ya yi yawa sai Allah ya gallaza mu mutane kuma Allah ba zai dauke ba sai an daina ba za a danda zama mutane saboda sun sun sun sun sun tono fadan da ya bi karfin su haka muna son Allah ya mana sauki mu sauƙaƙa mu kanmu inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dan haka Allah bai canja mutane sai mutane sun canja abin da ke cikin su mu da kanmu za mu gyara kanmu amma in ba mu gyara ba to gaskiya ba za a daina shan wahala wani ya ce ta abin nan din dala to tashin dala yanzu sai wani bai saba ganin dala bai san ba sai take ba wallahi bai sai a take ba masarar nan daga daga ƙasa waje ake kawo bari a ce an je ne aka siyo aka kawo daga waje ake kawo ta ba daga waje ake kawo ta ba haka gara dai a nemi wani dalili daban a makale da shi amma ba tashin dala akwai yan kasuwan da za su ce tashin dala shi yake musu tasiri a kasuwancin su yake tsada wanda ke siyo kaya a waje duk wanda zai je wata ƙasa ya sai kaya lallai da wannan kuɗin zai siya amma yanzu wanda zai yi masara wanda zai yi shinkafa wanda zai wannan duk ba da alaka da tashin dala ko muna roƙon Allah madaukakin zargi ya kawo mana sauki subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu Thank الله dangane da wanda zai sai dabba ya bata a wajen mai siyarwa abincin da ta ci na waye nan dai za shakka shi wanda ya sai dabbar shi ya kamata ya ciyar da ita in zai ajiye ajiye da abin da za a ta. da haka mai siyarwa a nan in ya nema a bashi haƙƙin ciyar da ita wannan ba laifiya don da wannan wani aiki ne nauyin wanda yake da ita ne wallahu ta'ala a'lam a ina hukunci masu ba dabba shaka fashe dan a yaudari masu abin nan eh, wannan shi ma haramci ne gaskiya ce a ba dabba wani magani na yadda za a ga kaman cewa ta kumbura da sauransu akwai abin da shari'a ta yadda a yi shi ne dandaka da ake ma dabba domin sun ce wannan babu laifi saboda yana gyara shan nama na dabba wannan babu laifi kawai in ma mutum ya yi irin wannan abin da ya kamata in mai sayan ya zo ka ce to dabba ka zafa ga abin da aka mata shine mafi sauki misali wannan dabbar ba haka take ba amma na ba ta kaza eh to shine abin da yafi sauki ya aiko na wani da sa a yi wankin hmm? da ba ka ji wannan duk gaskiya bai halatta ba duk abin da ya zama na cutarwa ne babu babu kyau a ba da shi eh, a ba da abin da yake na ka'ida ne a ba da dabba an gane ko saboda haka duk abin da ya zama akwai yaudara dai da ha'inci an ji dai hadisi cewa al-khadi'atu bin nar to duk wanda ya ha'inci wuta ya ci kuma ko wuta za ta kai shi wannan ha'inci to wannan kawai an bar mutum da shi ya ishe shi kuma wannan ba wai wani bane ya faɗa Allah ne ya faɗa tunda annabin sani ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam haka babba abu kawai mu ji tsoron Allah a duniyar nan duk yanda kai kokarin tara ka ba za ka wuce abin da Allah ya rubuta ma ba in za ka haɗa nan da can ka haɗa waccan wayar kai waye abin nan da Allah ya rubuta ma ba za ka tare shi ka shi za ka samu shi yasa sai ka ga ya gama haɗawa da komai da komai sai ga kuma bai kai abin da yake so ya ga bai kai abin da yake so ba saboda akwai abin da Allah ya rubuta mishi shi zai samu shi ne kawai mu ji tsoron Allah mu tsarkake zukatanmu mu yadda cewa abin da Allah ya rubuta na arzikin mu in namu ne lallai za mu same shi in ba namu ba ne kuma za mu same shi ba domin tsarkake zukatan mu sai mu samu sauki Allah ta'ala a الله أكبر الله